wata ɗabi'a ne da muka lura yan uwa musulmi musamman matasa <clears throat> da suke shiga kafafen yada labarai a social networks ɗin nan social media in general rubuce-rubuce da suke maganganu da mutum ya ta magana baya lura baya tunani zai wayi gari yana yi wa wasu aiki bai sani ba hadisu sa'a abinda ake ta yi yanzu a najeriya gaba daya ana tattaunawa ne akan cewa shugaban kasa ya ɗauki minista ya ba wa dakta isa ali fantani masu yabo suna ta yabo suna ta faɗin alheri mu dai muna cewa alhamdulillah kuma muna yi wa allah godiya kuma muna masa addu'a allah ya riko da hannunsa ya taimake shi allah ya sa ya zama dalilin da zai samar da waraka kan matsaloli da cututtukan ƙasar da masu tarin yawa Allah kuma ya sa dalilin da zai zama ya samu ɗaukaka ne da zai taimaki al'ummarsa daga nan har gaba amma abin bakin ciki abin da zai tayar maka da hankali ka shiga damuwa sai wasu ke amfani da wannan damar suna faɗin maganganu na sharri da batanci da ƙage ba don komai ba saboda an ba wa malamin addini minista wani ma ya zo ce shugaban kasan bai san abin da yake ba ba yi da hankali ba yi da kaza amma irin waɗannan maganganu na rashin kiri laifin wannan malami ne mai wa'azi yana jan aya yana hudubar juma'a yana limanci yana karatu kuma duk kujerar da aka bashi ta mulki da ta gabata bai hana shi je ci gaba da karatunsa da darasi irin wannan wanda muke yanzu ba sallar juma'a ta komai ba abin da za mu ce masa wallahi sai dai mu yi masa addu'a Allah ya daɗa karfafansa in wani ne ya daina zuwa masallacin ki in wani ne ya daina zuwa darasi ba zai zo ya zauna da talakawa ɗaliban ilimi ba ba mu ce baya laifi mu ce ya kuskure Ba daman Najeriya idan kawo mukami abinda ake nema laifinka ba alherinka ba suna yi wa arna aiki suna yi wa kafirai aiki suna yi wa 'yan shi'a aiki wasu kuma sun fake da sunan siyasa sai suka manta ci gaban da musulunci ya samu a gwamnatin a yanzu don mu masu addini mu ci gaba ne a wajen mu. kar ku manta sau nawa muke wa'azi akan ana raba mukamai ba a samu sau nawa muke wa'azi akan muna lissafa adadin kafirai da ake sawa a mukamai adadin kaza da ake sa a mukamai yanzu an ɗauki musulmi musulmin ma ba ordinary musulmi ba wani malami mai da'awa kuma ya cancanta in bokon ne ya yi bokon ya yi bokon hannun cin kata ma gaba ɗaya ba wai ba ordinary mutum bane ba amma me yasa mai ilimin addini za a ce ya yi boko me yasa za a ce ya kware akan kaza sai gashi da yazo yana bayanin CV dinsa ya fi dewa daga cikin waɗanda sun shekaru ma suna ministancin ya fi su da yawa ashe ashe wata baiwa ce ta Allah Allah ibun ne ba a sani ba sai yanzu Allah ya bayyana da yazo yana bayani yadda ka san wahayi ake masa kuma ba ƙarya ba ba wanda ya ƙare ta abin da ya faɗa wasu abubuwan wallahi duk ba mu sani ba sai da yazo yana bayani bawan Allah yanzu musulmin Najeriya bai kamata ku zuba ruwa a ƙasa ku yi murna Allah ya taimake ku wani jagora cikin masu addini ya samu wannan matsayi ba kuma a yi mai addu'a Allah ya karfafe shi ba sai dai mu bi da zagi mu bi da batanci mu bi da suka yanzu Osun Banjo babban fasto ne fa coci ta fi ɗari da hamsin a gargajin sa fasto fasto ne mai wa'azi a cocin coci ta fi ɗari da hamsin a gargashin sa amma shi wannan ya halatta a cikin sanatocin nan fastoci nawa ne cikin 'yan majalisu na a jihohi a kudu fastoci nawa malaman coci coci nawa ake tura su su fito su yi zaben su ci suna kare interest in addinin shi yasa ba sa tabowa a kafar amma mu yaushe za mu yi magana sai lokacin da dan uwanmu ya samu dama me kuma mu cicciba shi mu nemo irinsa wanda aka binne su ma su taho mu taimake su sai dai mu ci faɗin maganganu mara kyau to ni ina gaya mana cewa wallahi wannan alama ce ta taɓewa fa wallahi ba karamar hasara ba ce ba in dai kullum bakin cikin mu ya kare akan ba ma san namu ya ci gaba kuma yanzu abin da ake yi sai a tabi ana ta biyan wa'azuzzukan sa sai ana ɗaukowa inda ya zahi wai da yana kuka yanzu ya daina yin kuka to ai yanayi ne ko ba ka bane wancan yanayin ya sa yayi yanzu kuma yanayin bai sa yayi ba sai me ai ba wani abu ne sai a je a nemo wata magana a haɗa can da can inda ya ce kaza ya kaza sai a ɗauko sai a ɗauko shi a jona wai dai a ga wallansa kullum burin mu mu dai mu wulakantar da uwan mu me kon mu masa addu'a Allah ya ciyar da shi gaba so muna jan hankalin samari kar ku waye gari kuna yi wasu aiki ba Allah kuwa idan wannan yayye abu mai kyau aka ci nasara yanzu babu wani haufi kowanne muna da yan boko a cikin waɗanda suka san gwamnatin suka san me da sauransu amma binne su aka yi laifin su kullum suna karkata da addini irinsa irinsa miliyoyi suna nan a Najeriya to wannan dama ce da mu ma za mu shiga a dama da mu amma mu zauna kullum ana danne mu sai dai a ɗebi a sharare a cikin wasa a ɗebi a sharare a cikin wasa a ɗebi a sharare a cikin wasa ko mu zo muna ta ihu a masallaci muna ta kabbara muna ba mu yadda ba mu yadda ba haba da Allah haba da Allah don Allah mu faɗi alheri so muna gaya wa musulmi duka na ƙasar nan gaba ɗaya a faɗi alheri a yi wannan bawan Allah addu'a Allah ya taimake shi Allah ubangiji ya riko da hannunsa ya ubangiji duk wani abu na tozarta ko na kunyata Allah ka ka jefa shi a ciki ya ubangiji ka sa dalilin ci gaban musulunci ne a ƙasar nan gaba ya ubangiji ka yi riko da hannunsa ka agaza masa ya Allah kar ka bashi da dabararsa kada ka bashi da wayansa kada ka bashi da hikimarsa ya Allah kada ka ɗora masa abin da kake ɗora wasu masu mulki na rashin fahimta ubangiji Allah ka rike masa matsayinsa na addini da malintansa da da'awarsa ubangiji Allah ka sa yayi abin da zai buga misali a ƙasar nan Allah ka sa dalili ne na buɗe kofa ga wasu irinsa waɗanda suke binne a fito da su kuma shugaban ƙasa muna masa godiya wallahi ta musamman da ya rufe ido ya ɗauki malamin addini ya bashi minista wallahi wannan ni na ji daɗin sa matuƙa wallahi kuma duk fassarar da mutum zai je fassara ya je fassara ci gaba ne wallahi in wani matsoraci ne wallahi da zai iya ba a ah, yanzu wannan ayyawa malami ne za a ce mun yi bambancin addini mun yi kaza mun yi kaza amma gashi ya bayyana bawan Allah nan ya yi turanci na kata'i ya yi bayani malam wani fa idan ya zo fa cikin ministocin fa malam minti goma sha minti sha biyar nan da nan ya yi ya gama ya tafi shi ko da ya zo ya tsaya ya yi ta zuba bayani ya yi ta zuba bayani kawai wallahi yanda ka san qur'ani ake karantawa kowa ya yi shiru ko hayaniya ba ya wurin awa guda ba ƙarya ba ya gama kuma ya ɗaga ya tafiyarsa har ana ta nuna a ai malami ne ya shigo zai zo ya gaida sandar majalisa sharri fa tun kafin ya zo ba wanda aka ɗauki hotonsa irin shi zai zo ya yi kaza zai zo yi kaza wai dai nema ake a samu abin da dai za a soka to sai ya je ya yi ya gai da sandar majalisar misali sai ne saboda diga ne kai kaca ne kai baka ma baka ma ne ci gaba ba Allah ya taimaki bawan Allah da yi abin da ya kuma ya zo ya tsaya ɗin kam wani kon zo sai ya kusa yin sujada ya fice ya tafi Shi kenan. mai fatan alheri mu gode wa Allah musulunci ya nuna mana in alheri ya samu dan uwanka musulmi ka ji kamar kai ne wallahi bi hadal qadri kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik